Assalamu alaikum da fatan mai zare yana cikin ƙoshin lafiya. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci a duk ranakun Asabar da karfin Allah. Zan fara ne da kawo jerin sunayen ƙasashen 32 da suka samu cancantar buga gasar kwallon ƙafa ta duniya da za a fafata a ƙasar Qatar a shekara ta 2022. Ƙasashen ko su ne Argentina, Brazil, Ingila, Faransa, Spaniya da Belgium. har yau akwai kasar portugal jamus da kuma kasar netherlands har yau dai akwai kasashen uruguay da croatia da denmark da mexico da kuma kasar amurka sauran su ne kasar senegal da wales da poland da australia da japan da kasar morocco da kasar switzerland da kasar ghana da kuma haɗaɗɗiyar kasar korea sai kasar kamaru da kasar sabia da kasar canada sai kasar costa rica da kasar tunisia da kasar saudi arabia da kasar iran da kasar ecuador sai kuma mai masaukin baki kasar qatar har yanzu dai kan batun shirin wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 kocin ingila gareth southgate ya gargadi marcus rashford da kuma jadon shancho cewa akwai yiwuwar sunansu ba zai kasance cikin tim ɗin ingila ba na gasar cin kofin duniya ta 2022 ya shaida musu cewa su ƙara zagewa sosai muddin suna son su kasance cikin 'yan wasan da za su taka ledawa a ƙasar ingila a gasar kwallon ƙafa na duniya da za a gudanar a ƙasar qatar sai kuma batun abin kunya da ya faru a hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa inda tsohon shugaba michel plantini ya bayyana cewa lallai kam an shirya magudi a gasar kwallon ƙafa ta duniya shekarar 1998 inda ya ce ya yi katsa landan wajen tsara yadda timatimai za su kara da juna ta hanyar tabbatar da cewa kasar faransa da kasar brazil sun hadu a wasan karshe faransa wanda ita ce ta ɗauki bakoncin kasar sun fafata da kasar brazil wanda kuma daga karshe faransa ita ce ta yi nasara na lashe kofin a halin da ake ciki dai michel plantini yana fuskantar shari'a tare da tsohon shugaban hukumar fifa sepp blatter kan batun rasha da cin hanci idan muka dawo ga batun gasar kwallon kafa ta nahiyar mu afirka musamman afirka ta yamma za ku ji cewar 'yan wasan najeriya 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wato golden eagles sun yi cin kaca kacawa club din black starlet ta kasar ghana da ci hudu da uku ana da aka bude wasan a can kasar ghana ranar asabar 11 ga watan yunin wannan shekara ta 2022 wannan gabar gasar da ke gudana a kasar ghana matakin farko ne da zai kai ga samun cancantar kaiwa ga shiga buga gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 17 da zai gudana a kasar algeria nan gaba cikin wannan shekara zan karkare shirin na wannan lokaci ne da batun wasan tennis inda za ku ji cewar serena williams ta bayyana aniyarta na shiga gasar wimbledon na wannan shekara wanda shine wasan da za ta yi na farko tun bayan watanni goma sha biyu 'yan shekaru arba'in da haihuwa serena ta sami nasarar lashe kofi na grand slam na mutum ɗaiɗai har sau 23 sannan kuma ta lashe kofin wimbledon na mutum guda-guda har sau bakwai amma yanzu ita ce ta 1208 a jerin sunayen gwanaye na duniya a wasan tennis abdulluhan muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria.